sai darasinmu na kaifa ta sakin mizanar na? akwai hadari to inda akwai hadari ne abin masu ana gani sanan ba shi ma kansa ɗayan aikila sai dai mu raba shi an fahimta in kuma kuna ganin mu tsaya nan shi kenan sai a baku dama ku yi tambaya akan wannan to ɗari da ashirin biyu muka kwana daga cikin ayyuka waɗanda suke ba mutum ladan jihadi malam ya kawo ibada cewa wasu sukan ƙara kalmomi akan abin da ya zo a cikin hadisi har ya kawo wani zikiri da manzon sallallahu yake cewa man qala hina yusbihu Allahumma inni asbatu ushiruka wa ushiru hamalata arshika wa malaikatuka wa jami'i khalqika an ga wurin ko innaka antal ladhi la ilaha illa huwa kaza kaza kaza har zuwa karshe yace to duk wanda ya wannan yace Allah subhanahu wata'ala zai yanta ɗaya bisa hudunsa in ya faɗa so uku so hudu har zuwa ƙarshe ce Allah zai yanta shi gaba ɗaya ko to sai nan malam ya ce a wannan paragraph na ƙarshe a cikin shafin sai ce fa min asrari tikrari hadha dhikri arba'u marrati daga cikin sirrin mailaita wannan zikiri sau hudu ma naqalahu ibnu illan as-sadiq rahimahullah عن ابن العمال amma كشف ko amma خفى وأما خفي من الأذكار سنة التافين wato kashfin asrar wato ya yi sirrika akan abin da ya koyu na zikiri haisu kala inda yake cewa wa kala ba'dul ashiyahi wasu daga cikin malamai sun ce tikraruhu hadhihi ko tikraruhu hadhihi kalimati arba'a marratin yablughu hurufuha 360 harfan inda har zaki maimaita wannan zikirin so hudu to adadin maimaita shi so hudu daga farko har ƙarshe ya kai adadin a ce harfin karanta harfa ne guda 360 kuna fahimta adadin harfin zai zama so 360 kika yi su in kika maimaita ma'ana misali daga daidai ne ce Allahumma inni asbahatu kaza kaza har zuwa ƙarshe daga wannan fil wasu din a la hum wannan ha kaza ma duk na harfofin ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshen zikirin sai ki maimaita su biyu ki ƙara maimaita su uku ki maimaita su hudu zai zama kamar ki adadin su guda 360 ne harfa 360 sai ce wa bunu adam shi ko dan adam murakkabun min 360 udwa shi ma din an tsara halittar ta ne daga gabobi guda 360 an gane wannan ko saboda haka fa ittaqullahi minhu anta Allah da zai masa yanta wadda Allah zai wa dan adam bi kulli harfin udwan min a'da'i ma'ana daga kowane harafi in ka karanta harafi ɗaya na addu'ar to kamar harafi an hal an yanta gaba ɗaya daga cikin gabobinka fa idza qala ha marratan idan mutum ya karanta so ɗaya tan qata Allahu rubu'ahu to Allah zai yanta ɗaya bisa hudin jikinki wa man qala ha marratayn in kika yi so biyu A ta Allahu nisfahu sai Allah ya yanta rabinki wa da'a wa du'aul istiftah min sunan as-salah to kun ga kafin mu ci gaba da wannan gaban yana nuna muhimmancin addu'ar kanta sai ce to addu'a ta istifta na bude sallah ita kuma tana daga cikin sunnonin sallah wanda ya shara'u fi raka'ati al-ula ya halatta yi ta raka'a farko wala yushra'u fi kulli raka'atin ba sai an yi a kowace raka'a ba wala fi salati al-janazati ba a yi a sallar jana'ida wala yata'atta al-iktaru minhu illa bil iktari min an-nawafil a cika so haka kawai ki yi ba sai a lokacin da zaki yi na wannan nafil to wannan an fi son haka sai ki anakin ki an fi so ba su ita a yawan yin ta an fi so a rika yawan yin nafil sai mu tsaya a wannan gabar kamar yadda na ce muku dole sai mun dan raba abin saboda mu samu muribaci lokacin wannan shi Allah sai mu sai mu bar wannan dalilin mar'atul muslima din ko insha Allah ta'ala saboda lalle da gaske na ga alamar hadari yana so ya taso wa alaikum assalam miliyan na ha an samu na Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi ku yi kokari to Allah ya bada lada Allah ya saka muku da alkhairi waɗannan ayyuka to masha Allah sura fara tabbas to Allah ya sa albarka Allah warkin sarki ya datar da mu shi waɗannan ayyuka kamar yadda kullum muke ta faɗa ba sa karewa gwargwadon damar da kika yi cimma kanki ne Allah ta'ala ya sa mizani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah